da kuma abubuwan da suka shafi lafiya ta jikunanmu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe yani karfe goma na safe zuwa karfe shida na yamman kowace rana muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya ya wadata mu da arziki mai yawa idan an ba mu lafiyar muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin amfani da wannan lafiya ta yadda ya dace amin sun amin akwai lalurori guda biyu musamman hawan jini da kuma abin da ya shafi farfadiya hawan jini lalura ce kamar yadda kowane irin ciwo yake kuma kowane dan adam da yanayin yadda wannan hawan jinin yake zuwa masa da kuma yanayin aikin da yake so wannan taimakon da za mu bada cikin yarda allah da ikonsa duk wanda yake fama da waɗannan lalurori da zan ambata abin da ya shafi hawan jini da kuma abin da ya shafi wata lalura wadda muke kiranta a hausance shine farfadiya mutum ya fadi ya ta jijjiga kumfa su daga fita a bakin shi wannan akwai abin da muke kira wato luridil kaf ya'ani har gadon sama ana yi to zan ba da misalai guda biyu da abin da ya shafi farfadiya da abin da ya shafi sikila sikila mai wasu matsalar amosanin kashi ke waɗannan cututtuka ana gadon su duk lokacin da aka ce ga maganin su ba wai shi yake nuna cewa ni ba dan abin da na sani kuma dan karatun da ne don ilimi faɗi gare shi ba wai magani za a baka ka ce wai sun fita a jikinka kawo ba su ba me suke haddasa ma mutum wani sukan sa mai ciwon ƙafafu wasu sukan sa mai ciwon jiki wasu sukan sa mashi aje a ta ƙara jini ko a ta ƙara ruwa to maganin da za a ce ga maganin ana ba da maganin da in allah da waɗannan ciwukan duk za su kawo mutum ba zai rika samun su ba ko da ciwon zai zo a cikin kashi 100 za a samu sauki sama da kashi 80 to haka farfadiya wannan faduwar da da hukujewa da sauransu ko da abin zai zo insha Allahu ba zai yi tasirin yadda yake da ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai irin wannan lalura wadda idan ta faɗi abin ya zama mata ba ta jin daɗi shi lalura mu sani jarabawa ce kuma lada ne shi yasa shi ɗan adam da yake mutane ne masu son daɗi wanda ba ma son wahala wani malami yake cewa da za a ɗaura maka zazzabi na yini ɗaya da ciwon kai na yini ɗaya ka ga ladan da Allah ya tana da maka sanadiyar wannan zunub wannan maybe kankarar zunubanka da aka yi wallahi kullum zaka ce ya Allah a ɗaura min da rashin lafiyar nan shi yasa ake cewa Allah ya sa kankarar zunubi ne ciwo manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ko kaya ka taka sai an goge maka zunubinka kwalba ta yake ka sai an yage maka zunubinka a ɗaura maka talauci bacin yau ba wannan damuwar lada kake samu a wajen Allah saboda haka mu mun fi son dai a ce ga magani wannan mata ta roki manzala sa salma ya makan mata Allah wanda lalura ce ba na ba za ki haƙuri ba ki je ki sami abin da za ki samu a wajen Allah subhanahu ta'ala saboda saniya wannan lalura ta ce to ta yadda amma maza na roƙon mata Allah idan ke mata addu'a idan ta faɗi kar al'aurata ta bayyana so ciwo haka yake ana son dai a samu sautin shine ɗabi'ar ɗan adam to mai fama da hawan jini da mai fama da farfadiya waɗanda suke da wannan cutar ga wani sirri a cikin gidajenku shi ma da za ku ɗauka ku je ku yi amfani da shi na faɗi cututtuka guda biyu ne saboda ganyen yana amfani akan cututtukan guda biyu duka idan ɓangaren hawan jini ne turare wannan icen na turare wanda ake kira dogon yaro wasu wasu kuma dogon yaro beji ne amma zan sa hoton shi ganyen shi za a samu kwara ashirin sai a wanki da ruwa mai kyau sai a sa shi a tukunya sai a ɗibi ruwa galan ɗaya sorry eh, lita biyu nake so ce rabin galan kenan galan mai lita hudu rabin shi sai a zuba shi a cikin wannan ganye sai a tafasa nan tafasa shi sai a taci da safe in an karya sai a ɗibi ƙaramin kofi a sha da daddare in an ci abinci a ɗibi ƙaramin eh, eh, kofi suka ce insha Allahu ba yadda za a yi ka sha wannan rabin galan din ya kare a kara dafawa ka sha guda biyu ka je kai bifi ka je ka gwada hawan jinin ka bi iznillahi rabbi ka ga ya daidaita wannan bangaren abin da ya shafi hawan jini ke bangaren farfadiya shi ma suka ce za a ɗibi kwara ashirin shi ma za a dafa shi kamar yadda na ce a dafa na hawan jini kawai bambancin shine wajen sha shi ne farfadiya zai sha da safe kafin ya karya zai sha da rana bayan cin abinci zai sha da daddare bayan cin abinci idan ya shanye wannan ganar din zai kara zai kara suka ce akalla zai yi so bakwai in allah ya yarda duk yadda farfadiya shi take zuwa da kumboshin da jijjiga da faduwa da mai in allah ya yarda allah zai sauƙaƙa masa sanadiyar wasu sinadarai da suke cikin wannan ganyen tunare da kuke gani wannan shine sirrin da aka samu muku a wannan rana wannan ganye yana da abubuwa da dama za ku daga kawo muku su insha Allah muna fatar za a gwada in an gwada aka ga an yi nasara sai a sanar da al'umma annabi su ma inda suke su ma su gwada kana mata da subscribe da sharing da comment a da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mun dora muna muku fatan alkhairi Wassalam.